بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da haɗuwa a wannan masallaci mai albarka a su birnin zaria a wannan dare wanda shi ne daren sha biyu ga watan shaban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da sha bakwai ga watan afril na shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna nan a cikin littafin ishmawi inda muke gabatar da darussa a cikinsa a darasin da ya gabata mun tsaya a daidai ina ne a daidai ina maka tsaya salamu alaikum yanzu ko an gama yanzu ta ran kamala muka ci insha Allah Allah subhanahu ya ba mu dace daidai ina muka tsaya a daidai na oke fara ne da husni muka gama za mu shiga babu babu tayammu ka ta da sallah ne baba to kafin mu fara babu tayammu a kwai ba ce yana da 'yan magana wadda zai gabatar a minti biyu kafin mu ci gaba ina da kuma ko da ya tashi irin na malamin da yake karanta suna roƙon arziki don Allah da ranar da wani su mai zuwa kan irin na malam wanda ake karantawa yanzu to ya saurari abin da malam zai faɗa shi yana duba wannan littafin na shi ne sun yi daidai da kalmar da yake faɗa ko bai daidai ba to ya haƙuri in zai mai tambaya sai ya bari an tashi daga makaranta sai ya zo ya tambaya. Salamu alaikum. gode. Allah ya saka da alheri. annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi albarakatu albarka tana tare da manyan babu tayammu ko duk kun yadda na zamu tashi sun san saboda rasuli da aka yi mana mun ɗau sati tira ba ni karatu ba in yi fashin wajen karatu guda biyar so babu tayammu babin da yake magana a kan taimama taimama Allah subhanahu ala ya kawo ta ne domin ta zama makwafin alwala saboda Allah maɗaukacin sarki ya sauwaƙe wa mutane sai ya sanya musu cewa duk lokacin da ba su samu ruwa ba to ya halatta a gare su yi taimama kamar yadda Allah subhanahu ala ya ce wa in kuntum ala safarin sai ya ce mai. وإن كنتم مرمى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء تجمي فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا na ga kun babban dalilin da ya sa aka kawo ke mama shine saboda ya zamanto cewa in mutum alwala ba ta yi ba sai ya yi taimama ina fatan mun gane akwai dalilan da suke sa a yi taimama wanda waɗannan dalilan sun kai kusan dalilai guda dalilin farko shi ne in mutum ya rasa ruwa kamar yadda wannan aya ta tabbatar na biyu idan mutum ya ji tsoron taɓa ruwan saboda faruwar wata rashin lafiya kamar yadda ya zo a cikin hadisi a murjin al'ad akwai lokacin da ya tafiya saboda haka da amur bin al'as ya yi tafiya sai ya zamanto cewa janaba ta kama shi saboda haka sai ya yi wanka da ya wanka sai ya karanta wannan ayar wala kusa anfusakum inna allaha kana bikum rahima kada ku kashe kawunan ku tabbas Allah subhanahu wataala mai rahama ne a gare ku saboda haka annabi sallallahu alaihi wa kuma da yi masa inkari ba da aka zo aka ba shi labari na biyu shine mutum ya zama na uku mutum ya zama to cewa yana da rashin lafiya amma yana jin tsoron in yi amfani da ruwa rashin lafiyar zai kawo na hudu idan mutum ya zama to yana jin tsoron rashin lafiyar ko da ji ba amma za a iya samun jinkiri na warkewar rashin lafiyar to a nan gurin ma ya halatta ga mutum ya zama cewa ya yi taimama inda ya zamanto yana jin tsoron ta'akuru bur'in inda yana jin tsoron ta'akuru bur'in to ya halatta a gare shi ya yi taimama malam yake cewa walit tayammumi fara'idun wa sunanun wa qada'i taimama tana da farillai tana da sunnoni tana da mustahafai malam ya ce fa'amma fara'iduhu fa'arba'a fa'amma fara'iduhu fa'arba'a amma farallan taimama to guda hudu ne na farko an niyya wahiya an yanwi hata sala abinda ake nufi da niyya shine mutum ya zamanto yi niyyar halatta sallah لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور saboda taimama ba ta ɗauke kai abu ka mashahurar kai wannan shine abin da wasu suka tafi amma zance mafi inganci shine taimama tana makwafin alwalani saboda hadisi na sallallahu alaihi wa sallam yake cewa as-sa'idu tayyib wudu al-muslim wa as-sa'idu al wa illam yajidil a ashara sinin guri wanda yake mai kyau to ma'ana ƙasa mai kyau abu ne da mumini musulmi zai iya alwala ko da ya yi shekara goma bai samu ruwa ba saboda haka a zance mafi inganci ke mama tana tsayawa makufin alwala shi yasa a malikiya su in dai kai temama to a gurin sa kai sallah ya halatta kai temama a nan ba ka je can gyaɗin gyalle su ka yi sallah dole sai dai ka yi a gurin da ka yi mama ina fatan mun gane sannan kuma taimama ba a sama da sallah ɗaya da ita amma a zance mafi inganci shine in dai ka cika sharuɗan da za ka yi taimama to ya halatta a gare ka ya zamanto cewa ka yi taimama ka yi sama da sallah guda ɗaya da ita malam yake cewa wata amimu wacce waye ne ila kuwayi. yana daga cikin farallan taimama mutum ya game fuskarsa da shafa ya kuma game hannayensa da shafa wasa idu tsaya kuma sannan mutum ya samu guri mai tsarki Wahuwa kullum masu ma da ala wajhi al min turabin aw ramlin aw hijaratin aw sabakatin aw nahwi dhalik duk abin da yake kan ƙasa za a iya taimama da shi za a iya taimama a kan ciyawa za a iya taimama a kan yashi za a iya taimama a kan dutse za a iya taimama a kan kanwa auna nahwi dhalik ko makamancin haka malam ya ce wa amma sunanuhu amma sunnonin ita ce mamaka talata guda uku ne na ɗaya tartibul mafi tartibu almafi jeranta shafar ya zamanto ka fara yin da me ake farawa na da me ake farawa ta ce mai da fuska sannan ka zo hannu ya ce wal masu min al ku'iral ka kuma yi shafa daga ku'i zuwa marfai shi ma mustahabi ne wata jidu darbati lil ya da kuma maimaita wata darba saboda hannaye ala kulli hal akwai hadisai da suka zo akan imama amma hadisi ingantacce shine hadisin Ammar bin Yasir wanda yake cewa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam a tafiyar da ya yi taimama lokacin da ya zamanto sun samu janaba shi da abokansa ya ce abokansa suka iya sallah sai ce amma ana fatamar rautu kama ta kamar rahotta ba amma ni da na tayi sai ne birgima kamar yadda dabbobi suke yin birgima sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma yafika an taf'ala bi yadayka hakaza wa masaha bi wajhihi wa kaffai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai abin da ya isa maka kawai shine kai haka da hannunka sannan ka shafa fuskarka ka kuma shafa iya haka in kai kawai ya isan maka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala kulli hal wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda su ne ingantattu amma magana bugun ƙasa sau biyu bai inganta ba sannan da kuma ruwaya da ta nuna cewa ka yi shafa na farko daga nan zuwa kudu shafa ta biyu kuma daga nan zuwa kwiwa hannu shi ma duk bai inganta ba saboda ka ga a sakon goma za ka iya yin taimama in ka buga hannunka sai ka shafa a fuska sai ka haka shi kenan eh in ka buga haka sai ka shafa sai ka haka ka gama kenan mata ba alwala kuma ko na ce ta same ka to in dai kai haka shi kenan ka gama da taimama za ka iya yin sallar da wannan bugun da kai shi ina fata mun gane malam yake cewa wa amma fadailu sakkalata su ma mustahabban taimama uku ne A tasmiya fadin bismillah wal bi maski zahiril yumna bil yusra ila da kuma farawa da shafa bayan hannun dama da hannun hagu za ka shafa hannun dama zuwa mirfaƙi mana kai haka kenan sun ma batil ila akhir al asabi sannan kuma shi ma ka fara daga cikin ta zuwa ƙarshen yan yatsu mana eh, zuwa cikin yatsu wa masu yusra mithla zalik ita ma a yi mata irin haka na Allah wa'ala da haka dai wannan abin da muka faɗa shi ne abin da ya inganta game da siffar mama malam ya ce babu shuru salati babin da yake magana Allah sharuɗan da sai an same su sannan waje ba malam ya ce wani salati shuruɗu wujubin sallah tana da sharuɗa na wajabci wa shuru sihatin tana kuma da sharuɗa na inganci mana sharuɗan da ba ta waje ba sai da su da sharuɗan da ba ta inganta sai da su isfa amma shuruɗo wujubiha fa khamsa sharuɗan wajabcin sallah guda biyar ne al-islam wal bulugu wal aqlu wa da waqt wa bulugu da'wati nabi sallallahu alaihi wa sallam na farko shine musulunci saboda duk mutumin da bai musulunta ba to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai an sallar shi ba in yi sallar Allah ba zai an ba wa ma mana mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum sai ce mi wa ma mana mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa na kafaru billahi wa rasul abin da ya hana shi ciyarwarsu shi ne kawai saboda sun cewa Allah ina fatan mun gani saboda kaga wannan yake nuna mana cewa sharaɗin ingancin sallah da kuma ragowar ibadu shi ne ya zamanto an samu sallah ina fatan mun gane wal sannan ita ma sallah ba ta waje ba, ga mutumin da yake ba ba ba wala sannan mutumin da yake mai hankali shi ma sai an samu hankali sannan za a samu sallah ko saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa rufi alqalamu an salasati rufi alqalamu an salasati an dauki alqalami daga mutum uku ko na farko yace anin na'im hatta yastafida an dauki alqalami gabaran mutumin da yake mai bacci har sai ya farko wa an sabi hatta ya tare ba sannan an ɗauki alƙalami ga yaro har sai ya yi mafarki sai kuma ya ce wa an wa hatta ya aqila haka na an ɗauki alƙalami ga mahaukaci har sai ya yi hankali har sai ya yi hankali so saboda haka hankali sharaɗi ne na wajen cin sallah amma inda ma wakaci zai yi sallah to ba za a ansa ba amma inda yaro zai yi sallah to za a ansa amma kamar yadda wasu malaman suka yi bayani sai a ba wa iyayen shi lada saboda hadisin kasaniya da ta ɗaga wani yaro sama ta ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ali haza hajjun hajji ta wajaba akan wannan sai annabi sallallahu alaihi ya ce na'am walakil ajr hajji waje ba, amma ladan yana kai mana ke za a ba wa ladan wadda waqt sannan sallah ba ta waje ba, sai idan lokaci ya ya shiga saboda haka yanzu munan sallar isha ba ta waje ba a kanmu ba sallar ishe yau da haka duk wanda ya mutu yanzu za a rama mai sallar isha saboda ba a samu sharɗo wajen faɗin ba shi ne lokaci bai shiga ba amma mutumin da ya mutu yanzu lafiyar shilau ya mutu yanzu da ya sallar la'asar ba kaga Allah zai kama shi da zunubin bai yi sallar la'asar ba ina fatan mun gane saboda an samu sharɗu wujo an samu sharɗu wujo ina fatan mun gane na'am wa buluku da'awatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto kuma sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa zuwa gare shi saboda haka mutumin da yake gurgurman daji bai taba jin labarin musulunci ba in ya mutu in dai bai taɓa jin labarin musulunci ba Allah ba zai mai azaba ba ina fatan mun gane saboda Allah subhanahu wataala yana cewa cikin alkurani wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance muna yin azaba ba har sai mun aika manzo saboda haka Shi shine sharaɗin cin duk wata ibada ya zama to saƙon ya saboda haka in baka samu saƙo ba babu yadda za a yi Allah ya kama ka da wani amma za a ba da damar tambaya daga baya amma duk mutumin da ya ji labarin da'awar annabi sallallahu alaihi wa sallam amma bai imani da ita ba to Allah madaukakin sarki zai kama shi saboda wannan rashin imanin da ya ina fatan mun gane wa'am shuruɗu sihhatiha fa sittatun amma sharuɗan ingantuwar sallah shi wancan wajen sharɗu wujub ba ta waje ba a gare ka ba sai an samu wannan abun da haka wani wajen za ka iya yin sallar ka samu lada kamar yaro wanda bai balaga ba ina fata mun gane su kuma waɗannan ko da ka yi sallah in dai ba a same su ba ta inganta ba shi yasa al'aqal shi ma akwai waɗanda suke kawo shi a cikin shar'u siha duk da shi ya haɗa duka guda biyu na farko in mutum bai da hankali ba ta waje ba a kan shi ba sannan kuma in yayi ma la tuqbal saboda ba ta inganta ba saboda bai san abin da yake faɗa ba tunda Allah subhanahu wataala ya hana wanda yake ya sha giya ma yayi yi sallah balle kuma wanda bai da hankali ya yi allazi na amanu la taqrabu salata wa su sukara hatta alamu masa taqulun malam ya yace fasittatun sharɗin ingancin ta guda shida ne na farko shi ne ɗaharatu alhadas ƙarfin kari waɗa haratul khabar na tsarkin jau'a abin da ake nufi da tsarkin kari shine ƙananan najasa tsari baya cusa, wannan shi ake kira tsarkin kari shi kuma tsarkin dauda abin da suke nufi suna nufin duk abin da in kai zai wajen ma wanka fitan mani da jin daɗi jinin haila jinin di'i e, duka waɗannan ana kiransu alkhabar ina fatan kuna gane wasu barin ibla sannan da fuskanta al'ibla shi ma shara'i ne na wajen shara'i ne na ingancin sallah da haka idan da gangan ka kalla arewa kai sallah ba ka da sallah allah maɗaukakin sarki alƙur'ani yana cewa ta نرى ba وجهك fi sama falal walliyan naka iblatan tarba sai ce fa walli waje haka shakarar masjidil haram da aka dinga kallon ɓangaren ka'aba in za ka yi sallah wa ma haram ko ina kuka kasance kawai kalli bangaren masallaci alfarma saboda haka fuskanta alƙibla wajibi amma inda mutum zai yi tafiya ya je garin da tsikanin alƙibla ba sai ya manta ya kalli wani wajen ya yi tsalla, to wannan baya aka gaya masa to ba zai sace sallah ba wanda yana daga cikin fassarorin da wasu malaman suka yi wa wannan aya wani al mashi wal فأينما تولوا فسموا وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسموا وجه الله هنا فحكم من ذلك وستر الأوراق وستر الأوراق يقول ستر الأوراق suturci al'aura shi ma wajibi ne a sallah aka yi mutum ya sallar tsirara kuma yana da damar da zai sa kaya sallar sa ba ba Allah subhanahu wa ta'ala a suratul araf yana cewa ya bani adama Ku zuzi inda kulli masjidin khuzu zinatakum inda kulli masjidin akwai malaman da suka fassara shi da sutur aura saboda haka wajibi ne a suturci al'aura amma in mutum bai da hali to ya halatta yi sallah tsirara amma ya yi sallah shi kadai kamar yadda kuma wasu malaman fiƙin suka kawo idan ya zamanto cewa su duka jama'ar duk ba su da kaya to sai su shiga duhu su yi sallah tsirara ina gani iziya ma ya kawo saboda haka sai su shiga duhu su kabbara saboda ba a so duk da suna cikin wannan halin wani ya ga al'aurar wani ina fatan mun gane wannan shine bayanin da malamai suka yi na'am wa tarkul af'al al-kathira wa tarkul kalam ko ya wajaba a barzanci saboda haka in mutum yana yin sallah ya wajaba a gare shi ya barzanci ba zai dinga yin magana ba idan ana yin Allah. duk magana da take ba ta gyaran sallah ba saboda ni saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna tisalati la shugulan, inna tisalati la shugulan. mana sallah ita kanta tana da wasu abubuwa waɗanda za a shagala da su daga barin wasu shine ma'ana inna tisalati la shugulan. tarkul af'al kathira da barin yawan ayyuka ba a san yawan soshe-soshe in kana sallah a wajen wasu malaman fito in kai suka uku ko kai motsi uku tsallaka ta ɓaci saboda jam'i a larabci yana fara ne da haka inda ya kai motsi ko soshe-soshe guda uku to kala tsallaka ta ce, ina fatan mun gani saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa masu mahimmanci waɗanda ya kamata mu lura da su da kyau ana so in mutum zai yi talla ya zamanto ya tsaya sosai wannan shine babban dalilin da ya sa a cikin alkur'ani Allah ko ina za ka na cewa ne wa iqamis salati wa iqamis salati haka Allah madaukakin sarki yake cewa Allah baya cewa waf'alus salata sai dai ce wa iqimus salata saboda me saboda ana so ba wai ka tsaya iya ayyukan ba ana so ya zamanto hatta zuciyar kama tana su da aiki wannan shine babban abin da ake bukata ya zamanto zuciyarka ita kanta abin da ta sa a gaban gabanta shine wannan aiki ina fatan mun gani haka duk mutumin da yake sallah amma kuma tsallan nan da yake baya tuna abin da yake fada to ladan shi ba shi da yawa shi ya za a yi zuwa cikin hadisi akwai wanda in suka yi sallah ɗaya bisa goma za su samu akwai wanda za su samu ɗaya bisa tara akwai wanda za su samu ɗaya bisa takwas akwai wanda za su samu ɗaya bisa uku kowa dai gwargwadon abin da ya hankalta gwargwadon abin da zai samu na lada aka ga wasu yanzu da yawa in aka gama tsalla ma gaba ɗaya in aka tambayi yan cikin matsalaci ba wanda ya san abin da liman ya karanta wani lokacin ma ana iya yin rafkan ya zamanto ba wanda ya gane hanyar saboda duk mutane sun gafala wani mai kuɗi ya zo wajen wani liman ya ce da liman tabbas yau liman ka yi rafkannuwa liman ya ce masa shi bai yi rafkannuwa ba mai kuɗin ya ce ai tabbas an yi rafkannuwa ya ce shi dalilinsa shi ne sai an fara sallah yake samun dama yana yin lissafa-lissafan shi saboda haka yau kuma an kammala sallah bai gama lissafi ba da haka wannan shi ne dalilin da yake nuna cewa akwai na ƙasa a kan rana kuma akwai irin sun dindini kuma wani ya zo wajen abu ba ya ce mai ya ajiye kudin shi amma Allah ya manta inda ya abuwa abu ba da ya kalli yanayin mutumin sai ce mai ka ji ka tada sallah yana fara sallah shi dan ya tuna mai ala kulli hal yawan ayyuka da yawa yana daga cikin abubuwan da suke ba ta sallah saboda ana so in kana sallah ya zamanto ka yi concentrating a kan abin da ya zamanto in kana sallah ka tsaya a iya abin da kake yi na sallah kada a zanka kana soshe-soshe ko kana da fadace ina fatan mun gani babu fara'id salati wa sunaniha wa fada'iliha wa makruhatiha babin da yake magana akan farallan sallah da sunnoninta da mustahabbanta da kuma abubuwan da ba'a so ka yi in kana sallah ko da ko ba su ta ba malam yace fa amma fara'idu salati a salatata asha farallan sallah guda goma sha uku shi kuma mai kawa'idi guda nawa ya ce a shekul faƙihu sha biya shi kuma nan malam ya ce guda sha to bari mu kammala sai mu ji waɗanne ne shekul faƙihu ya faɗa shi kuma malam arrifa'i bai faɗa ba ya ce na farko akwai aniyya niyya niyyan nan kuma kamar yadda mai askari ya faɗa ina take mahalluha alƙal a zuciya take mana ka shi kawai za ka yi sallar zaha amma ba wai sai ka bayyana ta ba akwai wani littafi muna yara har yanzu ma ina ga ana ce ya sunan littafin na sunanta sunanta waye ke tuna shi littafin biyoyi ya kunta amma na sunan littafin sunansa majuru'un niyyar. ana ji a lasika a kasuwannin ƙauye ana cewa ga wani littafi da majmu'un niyyat idan za ka yi sallah azhar akwai abin da za ka faɗa in za ka yanka ragon layya akwai abin da za ka faɗa idan za ka yi sallar magarba akwai abin da za ka faɗa in za ka yi azumin wata ramadan akwai niyya In wata niyya da ka sani akwai ta haka yake yawo da lasika yana faɗa ne kuma shirme ne a ciki saboda ba wani guri da aka ce wai ka je ka dinga ayyana niyyar da za ka faɗa kamata ya a ce ka kudurta kawai a zuciya ka cewa ga tashi za ka yi abu amma ba wai ya zamanto cewa ka yi wannan ba wata kubiratu ihram da kuma kabbara harama wal qiyamu laha da tsayewa domin ita kabbara harama kabbara harama ita ma wajibi ce a sallah a wajen wasu malaman ma sharaɗi saboda in ba ta sallah ta faɗi wa qira'atul fatiha da kuma karatun fatiha shi ma karatun fatiha wajibi ne wal qiyamul ha da tsayewa domin ta war ruku'u da kuma ruku'u ko war raf'u minhu da tasowa daga ruku'u ruku'u shine ka durƙusa kuma ɗora hannayenka a kan gwiwoyi da shi ɗora hannu a kan gwiwa ba wajibi ba ne amma dai durkusan yadda bayan ka zai daidaita wajibi ne wasu judi da kuma sujjada warrafu minhu da kuma ɗagowa daga sujjada wal julusu min jalsatil akhira bi qadri salam da kuma zaman ƙarshe gwargwadon yadda za ka yi sallama wassalamu da kuma yin sallama al-mu'arraf bil alif wal lam ka ce assalamu alaikum ba salamun alaikum ba ne ma'ana al-mu'arraf bil alif wasu ma'anina da kuma natsuwa wali itidalu da kuma daidai. mana ya zamanto kana natsuwa a sallaka saboda ne saboda hadisin musu sala kaga hadisin musu sala da ya zo ya yi baki baya wa lada annabi sallallahu alaihi wa ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli ka je ka yi sallah saboda kai ba ka yi sallah ya sake zuwa ya sake yin sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli ka je ka yi sallah saboda kai ba ka yi sallah ba ina fatan mun gane saboda haka wajibi ne mutum ya nutsu, wajibi ne mutum ya daidaitu lokacin da yake sallah kamar yadda magabata suke yi an ce akwai ɗaya daga cikin magabata ko iyalan wargi suke so su yi to sukan bari sai ya fara sallah saboda idan ya fara sallah to baya jin komai ka yanzu a nan gurin guda goma sha uku ya kawo waɗanne ne kuke tuna shekul fakihu ya faɗa amma shi kuma malam a nan gurin bai faɗi su ba akwai mai natsuwa ga ta ɗumanina da natsuwa ya akwai ta ana akwai ta kuma a can da kolin waɓai shi ne na farko ma babu fara izul hudu'i ko wa amma fara izul hudu'i a kamtata ashara awwaluha na farko da kolin waɓati shigan lokaci ko yawwa ta sai wanne kuma na walme waɗoro shi ne na biyu ko su ne ne fada shi ne ya kawo su a Shi kuma dama a cikin kawa'idi ba su talati saboda aka su ne guda biyu ko dukulul lokaci da kuma tsoho kuma wato malam malaman fiki wannan Allah ya saka musu dane wato sun yi kokari sun ba da lokacinsu wajen fito da waɗannan abubuwa yanzu daga cikin kyakkyawan zaton da muke yi wa mai kawai ikilasu ta ne ya sa ko sunansa ba a sani kowa ko wanda ya san suna wanda ya kawai ba kawai kala kwaki ne me nan Mala, me yake fassara kala shehu fakihu na na tsoho kuma yawon a fassara mutu ta. malam masani ya faɗa shine a shekul fasihu malam masani ya faɗa kawai da haka ya buɗe littafin nan. ba wani mukaddima ba yaban kansa ba tarawa kai shi ƙasa ba labarin garinsu ba komai kawai shi buƙatarsa shine a samu lada a yi ikhlasi kawai tsarin shekul fasihu. shi yasa za ka gane toshewar basirar waɗanda suke kushe waɗannan littattafai masu albarka saboda saboda duk mutumin fa yake kushe fikihu yake cewa shi hadisi yake amfani da shi to ƙarshe za a daina dukan jaki ne a koma ana bugun ta yi saboda ƙarshe zai koma kan kanshi saboda ai hadisan ba kowanne hadisi ba ne ya bayani dalla-dalla so dole ƙarshe shi zai yi ƙoƙari wajen fahimta hadisin so kaga an ƙi biri an ci la kun gane saboda mai saboda bai amfani da fitowar manyan malamai wanda suka fi shi kwakwalwa suka fi shi iya larabci suka fi shi kusa da zamanin annabta amma kuma ya zo yana yin fitowar shi ina fatan kun gane Allah ya ba mu dace insha Allah ina ga ah, na mu fara sunonin Allah inda suna da yawa kuma lalla akwai masu tambayoyi ina ga za mu basu sai darasi na gaba sai mu fara daga sunonin Allah dan abin da ya rage kuma sai mu ci yi. bismillah salam wannan malamin ya raga inda gaba baya sun jila waɗanda musulunci bai je musu ba suka samu kiristoci suka mayar da su kiristoci in har ƙarshe ba su ci labari ba Allah ba zai kama su ba su ci labarin musulunci ba amma in daga baya sun ji labarin musulunci kuma ba su ba ranar ne ina ba ne wannan shi alaikum salam a malikiya e a malikiya ba a yi dai a malikiya ne a littafin da muke karanta sai dai ka je ka yi taimama a bakin masallacin ana so kawai daren wacce ta luwa ko ya wato kaji mamala ya ja maka nassun magana malama su haka ake ba a jike ne ta kai da wata tambaya akan hmm. Ta. wannan dai a dai musulunci dan za a danganta shi da babu shi wannan kes ne wanda ya faru ko kuma tambaya kake don ka sani to kawai sai ya faru in kuma kes ne a yanzu ana yi to a jin kotu a bari sai ya faru tukun na'am min la'anda ne tambaya akan na'am idan mutum yana sallah yana cikin jirgin sama idan har ya sauka lokaci ba zai gabatu abin da ya fi kamata ya sauko ƙasa sannan ya yi haka ma a mota saboda mai saboda zai fi nutsuwa zai kuma biyun ta a siffarta amma idan lokaci zai fita kafin sauka kuma ba za a tsaya ba to abin da yake daidai shi ne yana iya talla a mota ko a jirgin sama ko ina ya kalla akwai rubutacciyar fatawanmu da za ka iya yin sace dinta a intanet ko a facebook yadda ake talla a jirgin sama da motar haya za ka iya samun ƙarin bayani a cikin sha'awa na akwai mai tambaya ஆ ɗinɗima mai ruwa ya yi wanka zai fita ko kuma zai rasa sallah yaushe ne lokacin fita a asuba na fitowar rana a dai zahiri ne fitar lokaci ba shi da rikin dalilan da ake yi Yawwa. baya ciki gudun cuta ko rashin ruwa shi cuta a yi so zai yi taimawa zai yi wanka ne sannan ya yi sannan ina shi ne daidai a ah. sai wata tambaya wa Allah ya ba mu da cewa Allah ya sanya mu cikin bayan sa na gari Allah kuma ya kyautata ƙarshenmu ya zama da mu daga cikin waɗanda za su riski azumin wata ramadan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za a yanta a cikin wannan wata ne alfarma ya sa mu cikin waɗanda kuma za su ibada اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وسلاما عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبك من عقوبتك انت كما اثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا